Malam Kano, Ya garin? Ya kasuwar. Alhamdulillah. Ya na ganka daga nan haka? Wallahi, nan da je wajen wannan ƴan mata ta ne mutum a min ka san aure na to eh haka kuma kullum abin nan ƙara kusantowa yake wannan gaskiya ne na je gun ƴar ne ta ne mutum kunce ta min taɓa ɓata wai ta kalli kwayar ido na wai ta mun ƙarya yarinyar nan ni za ta kalla ta ce min wai saniyar ɗan uwanta ta haihu kuma saniyar nan da ta haihu girman ɗan ya kai girman babur mai ta haihu. Saniyar? Saniyar. A so ta ce kawai ta jarraba kwakwalwarka dama ita ma. <laughs> So ta jarraba kwakwalwa ba. ai ba ta zo ta gaya maka irin wannan zance ba har da wata kare fan daɗi inda na rasa ranta mu kai ni fa na yi gwagwarmaya ko ka manta da cewar na yi tafiya daga nan zuwa cana an yi na ji labarin tafiya Ko daga cana muka ɗau hanya ni da wani abokina za mu faɗa wata ƙasar ba tafiya sai kaba buwa na suka ƙare saura kugun mirgina na koma ina yi wai ka suka ƙare ka ƙare Allah sarki ka san shi abun mamaki ya ƙariya kamar kuma kamar katanta ni dinan da kake gani yanzu ina sauri kanu so nake sarkin aljanu ne ikira ni sai yi kidnapping din wani jirgi na ruwa na tana din nan container ma dubu ɗari ke ɗauka shine zan je in ɗauko shi a kuran nan in zo in fisa tsinshi wanda zai sayo a isiya mai siyan aluminium isiya mai siyan bread isiya wanda za su yi azurfa ta san a jikin shi akwai azurfa akwai gold akwai diamond ma an ce diamond din ma ya kusa girman diamond din kada ya kusa kasuwar kurin na jikin jirgin in tsirko ta nan zo in batar da ita <laughs> ka kawo musu yaye. Ni ba ya nuna abin da za ka ba. Ni irin wannan kare taka. Eh. Ita ce take haɗa da kai. Ni ba za ta wata wannan kare ban na kare wa kika zo wani a gidan uban wa. Eh ni tunda sha sha ne ni mai sha shan gaba sai kai mun taka kare ne yayi ko? Kare ban na kare wa kana sayan gwangwanin hanta tun da ka jirgi. ka ni ni da sauri ma bane ke yanzu saboda kai ne na tsaya yanzu ma baka ji ana kwal kwal dinkin ake ake rarraba saboda kada in je in shawo in shawo in shawo ya dauko sa har kowa kamar bahi da kotis inda da kai mun da kai ba to ko ari ake yi kai da kai din kuwa ka kake ba to wannan wannan kariya ce ta ƙara da kai wallahi Ina titi ya mai kai sai kana sai jirgi. Eh kai ma ai gashi nan dai har yanzu na ka ko yanzu wallahi Allah kuwa kai ya tafi da don da zai ka asara ne. ka Saba gari mutun yana zaba mai kai. A ni ko mu saba gari wannan kariya ta ƙara mai kai. bi Allah. Mutum mara kyau a kawo wuya. Kar ku kamar. mutum ko ɗaɗɗe ko ƙashinsu a kawo ya san